We have decided to impose a curfew starting from 6 p.m. today till 6 a.m. and this curfew would be on Ministan babban birnin tarayyar Najeriya kenan Muhammad Musa Bello ya bayyana dokar hana fita daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe har sai abin da hali ya yi a karamar hukumar Buhari da kenan Abuja Yau bayan wani kazamin rikici ya haddasa kone-kone a garin. Snowballed into this massive destruction of a very important economic uh, target in this city. Lokacin da na isa garin na Buhari a daren jiya, jami'an tsaro sun hana shiga ko fita daga garin, amma a daren na jiya kakakin ministan Abuja Abubakar Sani ya min karin bayani. Jiya da daddare wasu matasa guda biyu suka samu rashin jituwa tsakaninsu. To 'yan kungiyan za ne wanda yake cikin shagulgulan da suke na wannan biki na Kirsimeti suka samu rashin fahimtar juna inda har ya kai ga ɗaya daga cikinsu ya dafa ma ɗayan wuka. Wani al'amari shi ne kai ga rasuwar shi wanda aka daɓa ba wukan nan. To a daidai lokacin da hukumomin birnin tarayya tare da goyon bayan jami'an tsaro suke kokari su tabbatar da cewa sun shawo kan wani al'amari ka tabbatar da cewa an damke waɗanda suka aikata wannan mummunan aiki sai kuma wasu 'yan zaune gari banza suka amfani da wannan dama suka shiga gari suna ta kone-kone inda ma har suka kai ga kona wato shi kasuwar garin Buhari. Ko da baya ga kona babbar kasuwar garin Kurmus an kuma yi hasarar rayuka. Shi wanda aka daba mauka Allah ne shi rasuwa da safen nan. Sannan kuma bayan haka akwai mutum biyu wanda rahotanni suka tabbatar da cewa su ma sun rasa rayukansu. ga wurin mutum ke komai ya nufa jami'an tsaro suna nan suna kula da shige da fitan mutane. Kakakin ministan Abuja Abubakar Sani. DSP Anjigur Yamanza shine kakakin headquarter 'yan sandan babban birnin tarayya Abuja. Mutanen mu sun kokari kuma mutanen mu ya sa mun samu zaman lafiya gurin abuwari yanzu yan sanda suna kasa suna kan sintiri don da cewa mutane babu wani abu haka bai kara faruwa ba. To yanzu yanzu ko kun kama waɗanda suke da hannu a cikin wannan rikima? Muna da kan bincike. Amma ba ku kama kowa ba? Ka san in abu haka ya faru amma fi amfani a irin wani abubuwan shine abin da za a samu kan da saboda samu zaman lafiya kuma kada abin ya fi yadda yake faruwa. Mu samu mu kwantainin da shi kuma gobin mu kenan bai escalating ba sannan na biyu kwara mu fara bincike ne mu gani me ya faru kuma mutum suna suke suka suka aikata wa ina abubuwan definitely daga baya duk wani zamu zamu yi sakon mu ga mutanen Buhari shi eh, ba abun da ya fi zaman lafiya duk abun da za a yi a yi hakuri da juna wayewar garin yau talata ne kuma za a ci gaba da samun karin haske akan wannan rikici Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.